Assalamu alaikum yan uwana mata. Barkanmu da warhaka kuma mu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. Sunana Rukayya Yusuf. A yau ina farin cikin gabatar muku da sabon channel ɗina mai suna Ƙasaitacciyar mata TV. Wannan channel ɗin namu mai suna Ƙasaitacciyar mata TV tanal ne wanda ya shafi ɓangaren 'yan uwa mata zalla. Za ku rinka samun shirye-shiryenmu ne kaɗai ta hanyar danna subscribe. sannan ku taɓa alamar ƙararrawa za ku rinka samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, ku dai ku kasance da ƙasaitacciyar mata TV. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kamar yadda ne muku alƙawarin zan koya muku yadda za ku gyara jiki ta fannoni daban-daban, a yau ma za mu ɗauko fannin gyaran fata da matsalarta da kuma yadda za a magance ta. Lafiyar fata na daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci a rayuwar ɗan adam. To uwa, idan kika bi wannan matakan na gyaran jiki a cikin kwanaki kaɗan zaki canja. Wannan haɗin ya samo asali ne daga matan larabawa da shuwa da kuma matan kanuri da matan hausawa masu son gyaran jikinsu. Kamar yadda kuka sani, ana amfani da kurkur wajen girki da kuma gyaran jiki. A Najeriya, ƙabilar kanuri da shi wasu suka fi amfani da shi. wajen gyaran amare domin su samu fata mai laushi da haske. Sannan kurkur yana maganta kaushin fata, ƙyazbi da kuma tabo. Saboda haka zan koya muku haɗin kurkur wanda zai sa fatar ku haske da kuma laushi. In uwana mata da farko za ku nemi kurkur, lemon tsami, gurji, nono ko madara. Yadda zaki shine, zaki markaɗa gurjinki, sai ki matsa lemon tsami, ki zuba madara da kurkur sai ki kwaba su haɗu sannan ki shafa a duka jikinki idan ya samu kamar awa ɗaya sai ki wanke idan kika yi na sati ɗaya za ki ga yadda za ki canja sannan za ki iya kwaba kurkur da madara da kwai ki rika shafawa sau biyu a rana domin samun hasken fata ko ki samu kurkur man zaitun madara da lemon tsami ki haɗa ki kwaba sai ki rinka shafawa a fuskarki idan ya samu kamar minti talatin sai ki wanke ana so ki yi kamar sati biyu kina yi kullum to yan uwana mata kafin na yi gaba ina son ku sani cewa ba iya fuska kawai ake so a gyara ba har da fatar jiki domin dole ne a bambanta fatar ki da ta namiji wasu matan ma ba a bambanta fatar su da ta maza da a ce za a miƙawa makawo hannun wata matan to zai iya cewa namiji ya riƙo. ga yadda za ki gyara fatar jikinki ki samu lalle kwai gishiri kurkur Da farko za ki fasa kwan, sai ki sa gishiri kaɗan sai ki sa lalle, sai ki kaɗa su sosai ki sa kurkur. Idan za ki kwanta sai ki shafa, da safe sai ki wanka, shi ɗin yana magance ƙananan ƙuraje. Ko ki samu garin lalle, garin darbejiya, kurkur, sabulin gana, sai ki takuɗa su da sabulin gana, sai ki shafa a fuskar ki, Bayan minti ashirin ki wanki, fuska za ta yi fresh. Ko ki samu 'ya'yan auduga, man zogale, man shanu, kurkur, farar wuta. Za ki haɗa 'ya'yan audugan da man zogale da man shanu da kurkur sai ki soya su sama-sama. Idan ya hute, sai ki sa da kakken farar wuta sai ki tace, sai ki dinga shafawa idan za ki kwanta. Ko ki samu man riɗi, man kaɗanya, sabulun salo. Za ki tafasa su sai ki sa gishiri kaɗan. Idan ya huce sai ki shafe jikinki har ki, Idan ya kai minti ashirin sai ki wanke, yana gyaran fata sosai. Ko ki samu man kwakwa, man kaɗe, man hulba, man zaitun, almond oil, baby oil, madarar turare, koko bota. Sai ki haɗe su guri ɗaya, sai ya haɗu sai ki riƙa shafawa. Jikinki zai yi laushi fiye da yadda zaki zato. Gyaran fuska ta yi fari da sheƙi naturally ba tare da kin sa wani chemical a fuskar ba. Sannan zan yi bayani akan matan da suke tsintar kansu da wani wari ko kuma wani baki-baki a amfit ɗinsu ko kuma bakin fuska daga gefe ɗaya. Idan kika ga fuskar kina da irin wannan duhu daga gefe, to cikin ɗaya biyu ne, ko kina shafa kirim kina shiga rana, ko kina shafawa lokacin gari da zafi. Abu na biyu ko kina shafa man da ya fi ƙarfin ki. To koma dai menene ya janyo ga hanyar da za ki bi domin goge wannan tabo. Za ki samu madara ta ruwa, ki saka ta a firij, ta yi sanyi sosai, sai ki goga a wannan taban naki. Bayan minti ashirin sai ki wanke. Sannan idan gari da zafi, za ki sami ruwan sanyi, ki sa kutumbos, ki tsoma a ciki, sai ki ɗora akan wannan taban naki. Yayi minti biyar sai ki cire. sai ki shafa mai a fuskar ki, idan kika yi sau uku sai ki dinga yi wa fuskar ki ga baki ɗaya ina tabbatar miki za ki yi mamaki sosai warin jiki na daga cikin abubuwan da ke janyo tsana a tsakanin jama'a musamman lokacin zafi hanyoyin da za ku bi domin magance warin jiki a kawar da shi zuwa kamshi domin jin yadda zan rinka yi muku bayani akan matsalolin da suka shafi 'ya'ya mata ku dai ku danna subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa za ku rinka samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ko kuma ku yi satin ɗin tasharmu da ke dandalin YouTube mai suna ƙasaitacciyar mace TV sai ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa za ku rinka samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode!